lale mijin kena san kike na kulla wulakanci yan gidan ku na san kike na musu rashin mutunci lore daure gyara halin kike bar mana bunci kun tsufe sarkutu tsoma ba ta bari ba kullum sharri muna furci ba kirici ne ba Islamic medicine. Muna yi wa Allah tabaraka wata ala godiya sarki mai koma mai kowa domin da ikonsa ne yake ba mu ikon yadda muke binciko ingantattun magunguna waɗanda suke taimakawa al'umma akan abin da ya shafi cututtukanku da matsalolinku da kuma damuwoyinku. Mai yadda al'umma suka sani ni Dr. Haidar Abu Anwar wadda ake yi wa lakabi da Malam Ɗan Ghana. ina yi wa kowa fatan alkhairi hakika wannan cibiya ta sake yin wani yunkuri don binciko wasu ingantattun magunguna domin taimakawa al'ummar da suke fama da ire-iren waɗannan damoyin da kuma sauran wasu matsaloli ma waɗanda suke addabar al'umma ta kuma wato haɗa kik ɗin magani da muke kira gonorrhea flosha kuma muna ba da shi a matsayin maganin da yake magance matsaloli kamar haka yana maganin abin da ya shafi matsalar ciwon sanyi kowanne iri yana magance abin da ya shafi matsalar kankancewar gaba yana maganin abin da ya shafi rashin haihuwa ga 'ya'ya maza wato low sperm count yana magance abin da ya shafi wato matsalar istimna'i ana masturbation duk wata matsala da masturbation yake haddasawa wannan magani yana magance ta sannan yana karawa wato ɗa namiji kuzari bangaren iyali ta 'yan uwana mata mu ma malam dan gana bai bar mu a baya ba domin ya kawo mana namu kek din wanda yake magance matsaloli kamar haka matsalar infection da matsalar da ta shafi rashin haihuwa da matsalar fibroid wato karin mahaifa da yake hana mata haihuwa da sauran wasu matsaloli wanda suka shafi mata kadai don haka duk wacce take fama da matsala to ga malam dan gana mai taimakon al'ummar da suke fama da lalura kowace iri ba a nan wannan cibiya ta tsaya ba sannan ta sake hada wani magani wato wanda yake warkar da duk matsalolin da suke kawo mace jinkirin aure yayin da za ta kai manzalin aure amma a samu matsaloli game da wannan aure bayan haka da kuma magungunan da aka san mu da su maganin matsalar ciwon koda maganin matsalar ciwon hanta maganin matsalar aljannai da matsalar sihiri da kuma matsalar maita da kuma sauran matsaloli da suke addabar al'umma waɗanda ake iya gani da kuma waɗanda ba a iya gani domin akwai matsalolin da ake ganin su wasu kuma ba a ganin su da ma matsalar da za a je a yi ta aune aune ba a kuma ga komai ba wannan cibiya tana da taimako da magani ingantacce akan waɗannan matsaloli babban ofishinmu na najeriya yana jihar kano a nan titin sabuwar gandu titin da yake tafiya dan mali nan saman benen emirate chemist sai jihar Kaduna. A nan tudun wada kwanan lami Annur Plaza saman benin Annur Plaza. Shago mai lamba goma. Ko kuma jihar Katsina. Inda muke a sabon titin Kwado. Daidai kwanar Yan Goro. Sai kuma garin Zaria. Wannan cibiya muna da ofishi a nan. Kofar Doka. Daidai Yan Awaki hanyar Jos. Sai kuma kasar Ghana. Inda muke a cikin garin Accra. Unguwar Shukura, Taxi Daidai gidan Malam Aminu. sai kuma garin Bako da ke kasar Ghana. Unguwar Zango gidan Furaito daidai masallacin Juma'a. Albicir ga al'ummar da ke Côte d'Ivoire wato garin Abidjan wadda suke ganin kamar mun musu nisa to ta hanyar neman mu ta ofisoshin mu na Accra insha Allah rabi za ku samu ingantaccen sakon mu tare da kuma al'ummar da ke fadin duniya ga baki daya ba mu muku nisa ba sannan muna iya aika sakon magungunan mu a duk inda kuke a fadin duniya gaba daya sannan malam dan Ghana yana godiya da sakonnin da ake turo mai da fatan alkhairi da kuma saƙonnin godiya a kan taimakon da ya bayar muna wa kowa fatan alkhairi a sai ga ki baraka saura kiris kwanan nan zan zama matar mijin yayarki za a ci ɗaya da mai alkura'an to ke maman kilishi har wani abun faɗa ne da zaki aure ya wale to me dakata kar ki yi min mummunan baki a habibi na kada ki kiya min marar daɗi ehe um, abin da yayarki ta kasa to shi zan yi zaki ga bambancin zaman kai da zaman karkashin wani cas ta sabon salo kenan ɗaya a cikin uwa yana roƙon sila a ubansa cas yaro man kaza zuba ido za ki gani a yaro yaro ne a ina zaki gun yan tsubace tsubacen zaki <laughs> bari dauko mu yafi na mu tare wani <laughs> dauko mu jera <laughs> mu shiga daga ciki mana mu je ciki a yi mi kin ga saurara dakata na lura duk hauɗin da yake nema ya hau kan laure akwai sa hannunki akwai bakin bakinki a ciki wallahi faɗa mata dai in muka shiga ciki na miki me ai kawai wucewa zaki mu je kai da Allah gafara can mahaifiyata ka tsohuwa ala kwankwan ta nemi sa'anta ma in ban da budurwar zuciya irin na mahaifiyarka ta rasa wanda za ta auri a cikin garin nan sai ɗana yawale yawale yaro ne ita kuma tsohuwa ce ka gaya mata ta janye ita da kanta. Ke in na kike kowa kin ga duk ba wannan ne a gabana ba yawwa ke kike da ikon sawa ya wala yayi kuma ke kike da ikon sawa ya wala yaki to ni abin da nake bukata nake ra'ayi kuma nake so ki mini ta hanna ya wale auren mahaifiyata idan ba haka ba ya wale ta wurin kunne yace zai a wurin wansi billahi azim ya dauko kansa bala'i da masifa wallahi ni wannan ne a gabana ni kuma dai ina son komawa ɗakin mijina don wallahi ban ga wanda ya hana ni zama da mijina ya wale ba yawwa a a a a a laure ke yanzu laure saboda kisa da kisi suna da tukwa da makirci ke yanzu kukan ki har wani abin yadda ne wa zai yadda da kukan ki wannan kawai tsafan makirci ne kilishi kada ka ga mun haɗa hanya ni da kai saboda bukatun mu ya zo iri ya kai tunanin zan ɗaga maka fa wallahi ka bi rashin kunya sai sai sai ta maka zama zan yi ka shiga hankalinka Au, Allah, au, ni ma ba daɗi ne samu muka haɗa hanya ɗaya da ke ba, abu ɗaya ne bai kai bi ba, ya samu ka zauna inuwa ɗaya da ke, kin an gaya miki in banda wannan dalilin Ke can yi san zauna inuwa ɗaya da ke. Kilishi, kar ka kuskura ka ce za ka min rashin kunya, kar ka kuskura. Ke an miki lauran banza lauran hofi an faɗa, in abin da zaki ki na faɗa. lauran banza lauran wafi ta hoke mu gwada kashi tsoron ki nake ji laure zuwa ɗaya ne ta ho wallahi <laughs> ƙarfi ne da ni nan nima mu je ko mu je ina na san harkar nan tamu ba zai wuce yan tsibbace tsibbace ba za ki je ne a sabunta miki ki a dawo miki da magaji ko kinga ki fita harkata ba na shiga harka kowa a gidan nan bari in haɗa ma da wani saboda haka ba na so samun waje wai bawa da baccin rana ke ni har zaki gaya malamai eh ni da nake da gonar su har da waɗanda suka kauce hanya ma au Allah kuma aka kina iya min ko ai ko gibe gidadi ba lalle ma yarinyar na ina ɗaukar tarabi ashe guda ce ina ɗaukar yarinya saliha ashe kwankwararriyar tantariya ce sai dai a yi magana kika ce me na ce me kika ce na ce me kika ce oyoyo oyoyo habibi suwiti darling oyoyo oyoyo <laughs> jama'a ya faɗa a shirya. Ai suna <laughs> ga <laughs> inna ai ki kwantar da hankalinki. Ni da laure sai Allah ɗan liman ne da ɗan na'ibi, dundun ne da dundunniya, haka muke. Kin ganta nan laure ba a taɓa ta, haka zalika ni ma kilishi ba a taɓa ni, ko da don bace ga mun fara. Kar ki raba kawai ki kalla, <laughs> wallahi. Ho, ikon Allah, Allah ku shirye ku. To yanzu ke laura abin da nake so da ke, ki koma ɗakin ki, yanzu ni zan je in same shi. To ni kuma fa, a yi ƙaƙa da ni, ƙabusu yana neman ya aure min monsina. Ƙabusu? Eh. Ai dama komawa dole, don a nan na kwana, shi ne da ya ce ya riga da ya gama magana ya riga ya sake ni. Laure. Ke, ke, Laure, ki matsa ba ki ƙwazon shiga, ki bani hanyar shiga ciki. baka hanya ka shige ka je ida ba inda zaka je sai ka gaya min inda ka je da wannan tsohuwar alakonkon din ke saurara kar ki sake kar ki kuma ba shi hanya shiga dauko abin da zai dauko me zaka dauko kayan zan dauko ka kai su ina ina ruwanki zan bar kayan na inda banda alaka da daki me alaka ta da ke yanzu ha ha ba kai ko kake da alaka da ni nake da alaka da kai ko ka manta cewa ni matar ka ce haya da kenan da kenan a da kenan ai yanzu maganar aure babu tsakanin da ke. Haba, sai ka ce a garin gaba gaba cewa fa ka yi idan na taka kofar ɗakin nan a bakin aure na na fita ta windo ta ina auren ya mutu wani malamin da ya gama maka wannan fatawar. To kin ga zancen malami ma duk mu ajiye shi a gefe ko kin fita taga ko kin fita ta kofa daga yau niyya wani na lamma ku ji ku shaida duk ku sa ido ku ji ku shaida na saki laure na saki ki saki daya in kin gana ma ki gyara halinki in kin gada maki shiga duru ma ba kun da shafe ni ka sake ni kwarai kuwa oyo Allah na na zama bazawara chas mala min dala Saki kuma yanzu duk haƙurin da ya walaye da ke a baya wannan bai ishe shi ba sai yanzu kawai daga sama ya ce ya sake ki? Ato, ke ma dai kya faɗa duk haƙuri irin na yawala wannan laure mai baƙin hali da tugu da makirci kallon nata bawon Allah an kashe bango a'a ya ilahi ya zai da ransa ya gaji <laughs> kilishi mm, na. <laughs> ma I am sorry wa ɗaki na na tuba ya <laughs> haƙuri wallahi to yanzu yana ina wai san masa tunda ya fita ban san ina yayi ba Akwai duk inda yake a nemo shi dan billahi azimu tawa damuwar me lasisi ne ko ina yake a nemo shi. Mu je mu je. Ai ban ga ta zama ba an saci kan barawo. Ai ko mu tafi kafa ta kafar ku wallahi. A a a a a. Baby kayan ake hadawa ne? Hmm. To ka hawa mana je in adana maka. A'a. A ɗaki na. A'a da Allah ki bari. Na gama na gama hada su. Eh. Bintu zan kai wata ajiye min. Eh, Bintu kuma to ni mai amfani na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Suna sunana shine alhaji salisu magajin dan magaji ina mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amala da iyalinsu za ka ga kana mu'amala da ka ba ka ɗaukan wani lokaci mai tsawo ko ka dinga ganin ka yana kankance yana komawa kamar na yaro karami ko ka dinga ganin farin ruwa yana fita a gabanka ko ka dinga jin kaikayi bayan ta yi wanka baya da haka ina kira ga mutanen da spam ɗin su ya sinke gero ruwa ko suka je suka yi test aka ce ƙwayoyin halittarsu sun mutu. Baya da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar jijiya. Za ka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba. Wanka ko fitsari sai dai ka yi a zaune. In za ka tashi sai ka dafa wani abu. Ko mutanen da suka samu matsala na ɓarin jiki. Jikinsu baya aiki kwata-kwata. Ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar ciwon hanta, ciwon asima, hawan jini, da sikila bayan da haka ina ƙara kira ga iyayen mu mata waɗanda suke fama da matsalar sanyi za ki dinga jin wani abu yana miki yawo a cikin ki kamar dutse ko ki dinga jin wani abu na miki yawo a jikin ki kamar tana ko ki dinga ganin farin ruwa na fita a gaban ki ko ki dinga jin zafi wajen mu'amalar aure ko waɗanda suka samu dogon lokaci ba su samu karuwa ba ko idan an samu karuwan ma zuwa wani lokaci sai murna ta koma ciki ba da haka ina ƙara kira ga iyayen mu mata waɗanda kirjinsu ya zube ya koma kamar na tsofaffi fatar su tana yin yaushi ba da haka ina ƙara kira ga mutane waɗanda suke fama da matsala na istimnai ma'ana wasa da gaba ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon kai ko mutanen da ba sa iya bacci kwata-kwata ko mutanen da suke fama da matsala na HIV ma'ana cuta mai kare garkuwar jikin ɗan adam masu fama da matsalar sihiri ko samu ko iska ko yadda kasuwancin su ya tabarbare. Wannan cibiya ta ta yi bincike ta zakulo babban malami wanda ya kware akan bangare na sihiri. Ba da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsala na shaye-shaye. Dattin sigari ya dankare musu a ƙirji. shi ma akwai magani da muke bayarwa ko matan da suke neman aure auren bai samu ba ba da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalan warin baki za su dinga jin bakinsu yana yin wari ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon ido ko ciwon kudi kar ka ce ka je nan ka je nan baka samu biyan bukata ba a jihar Kano za ku same mu a Airport Road by Ahmadiyya Jackson kusa da makabartar Christian a jihar Jigawa za ku same mu a Hadeja kan titin zuwa Guru kusa da sakatariya a jihar Kaduna za ku same mu a Samunaka cikin Samunaka City Plaza kusa da gidan Alhaji Ahmadu Zaki a jihar Lagos za ku same mu a aja general a jihar sokoto za ku same mu a angorogu dab da gidan shek abubakar jibril mutanen jihar adamawa za ku same mu a ribado square mutanen jihar gombe za ku same mu a kwanan alheri ina yi wa mutanen libya albishir na cewa mun buɗe wannan babban cibiya tamu a travelers a birnin tarayya abuja za ku same mu a wuse daidai ot cafe sannan muna aika sakonninmu a ko'ina a fatan duniya ki bari idan har Allah ya sa mun yi aure eh. kin ga sai a raba ki ma ki wasu ki je ki aje amma dai yanzu gidan bai tuzan a'a ni baby yanzu zaka bani mama ki ce ki rafa mana aure na ma ba lalle bane a yi shi saboda ban san abin da nake so ba na shiga aljanna din mai mana bai ai babu wanda ko isa ya hana auren nan ni in ma saraki ake so sai na bayar komai da komai sai na bayar eh kawai mu sa rana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku inna da aka yi me ki shigo ki gani ki shiga uku da aka yi me so ki kallo bari mu ga ikon Allah <laughs> ah. menene inna ni kadai na san me na zo na tarar a ɗakin nan <laughs> ni wallahi bari ne sun cinye sazanci shanu mai gawo biyu haƙuri yanzu zan je da so miki yanzu Ni wallahi barbe sun cinye sazanci. <laughs> inna lillahi wa inna Iliya Iliya Iliya koma ciki na ce ka koma cikin ɗaki wuce mu tafi ka koma Iliya ka yau ko sama da ƙasa za ta haɗe a cikin gidan nan Iliya Ni Lami sai na ci kaza. Wallahi sai na ci kaza Iliya. Lami. Kaza. Ba kya gani irin tashin hankalin da nake ciki? Ba kya gani irin masifar da take sani a ciki? Shago na fa ya kare komai na ya kare fa. Ya yake so in sa kaina ne? Ina yake so in sa kaina? Kaza zan ci Iliya. Cace min kanka. Caje min kanka. Caje ni. Caje kanka. Na ci ka caje kanka. Ko ki caje ni. Caje kanka. Caje mana. Caje. Ke, ta za mu yi magana. in fita in fita in je ina kan me zan fita duk abin da za a tattauna za a yi tattauna shi a gabana me sabo a ciki me mun sai ke banda abin ki duk abin da za su tattauna ai ba zai wuce a ce a hana shi auren ki ba don wannan daya shi kadai ne burina ina ke ina wannan karabusin kai yanzu ka rasa wacce zaka aura sai wannan wannan fa A'a, don Allah dakata saurara, saurara dakata, karki aibanta mu uwa. Uwa bai tafi uwa ba, ko da ta aikata abun kunya, yawwa. Yomi a jinin na kun banda abun kunya, tur da haɗa zuriya da irin ku. Na faɗa, na ƙara, na faɗa ko ƙarya na muku. Ina so in tambaye ka, me gaskiyar sakin da kai wa laure? Eh, gaskiya ne, wallahi na sake ta. Da kyau! ta fita ni kuma zan shiga zan shiga cikin kokon zuciyarsa na zauna ne kane kane ko baby <laughs> aman kilishi mm, baby dan jira mu a waje <laughs> to baby eh, na zan fita eh, dan jira mu waje kaga kai ma bita akai mu saboda abin da za a tattauna yanzu bai shafe ka ba lahil azimu babu inda zani ina nan duk abin da za ku faɗa ku faɗe shi a gabana ba inda zan je ba abin da nake so wannan mutumin ya janye auren motsi shine bayani ina yi haƙuri da Allah fita fita fita ah! fita fita ina da tsira kuna gan fita fita Ina yi haƙuri haka ta fama wallahi yi haƙuri wallahi wannan kadara Allah ya raba ka wallahi amin ya rabbi Allah sai addu'a illa gaskiya in gaya nake gaskiya ba zan yarda ba gidan nan ina da ka'ida idan har za ki fita ki gaya min za ki fita ni kuma in duba irin harajin da zan saka miki a ciki kai kai gardin banza wai tsaya wai kai baka da uwa baka da uba ne to kai ni amfanin me za ka yi min a cikin gidan nan kai ni fa wallahi babu amfanin da za ka yi min idan za ka koma gidan uwa da uba a je a yi musu bauta a samu lada to idan ba za a koma ba to a san manufa dan ba za a dinga zama min a nan gurbin a'a wata nake hanguwa kamar galan Anti galan Au. Gala! Ai! Na shiga ga da kinga sabon tuba. Au haka kika koma kuma? Ni kinga abin da ya kawo ni daban ba wannan ba. Domin ni yanzu haka jiya aka ɗaura min aure na. Yau kuma zan tare da daddare. Ina so in je in zauna a gidan mijina in yi bautar Ubangiji, kuma mijina ba zai ɗauki wannan kwaltar ba. Don haka sai luba, Ina so in yi miki gargaɗi, don mijina ba zai taɓa ɗaukar wannan shirman naku na kwalta ba. Don haka hajiya, ki ja wasu indojar kakunni su fita daga rayuwar aurena, don ni yanzu bautar Ubangiji zan je in yi. Ina so in kasance a cikin matan nan da Allah ya kira su a cikin Alkur'ani mai girma. Wato musulmatan, muminatan, ƙanitatan, ta'ibatan, sai'ihatan, sayyibatan wa abukara. Allah akbar. Allah ka sa mu dace Allah ka sa muna da rabo Allah ka sa muna da rabo Allah mu da muke san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eh mu da muke san annabi Muhammadu eh. kuma bari ki jinga miki wannan magana ta zo ta yi min wannan cin mutunci da wulakanci kese luba ina so yanzu yanzu nan duk inda indo jarka take duk inda indo jarka take duk inda aisha jarka take ita ce indo ko eh to aje a nemo ta muna da mitin a cikin gidan nan wallahi yanda galan ta zo ta mana cin mutunci ta mana wannan tinkawan ta mana rashin mutunci wallahi sai mun zazzaga mata za mu katse za mu tsinka za mu kwarkata. eh ku zo mu zauna a yi mitin ina buƙatar mitin yanzu yanzu ni za ki zo ki nuna da dan yatsa jarka na gaskiya ki yi haƙuri ni wallahi ba zan iya bai da laure ba a yanzu a'a laure yi eh, to ai gaskiya ne kinga ina dan Allah ki kyale ta ki kyale ta ta je wani auren ni addu'a da nake ma Allah ba ta miji na gari Allah ba ta daidai da ita eh ni ma Allah haɗa da daidai da ni kai ne dole dai sai ka wulakanta ni ko to so kake sai ka tozarta ni a garin nan yanzu ke ba za ki daina sa bakinki a cikin maganar nan ba wai ke laura yaushe za ki hankali ne wannan yarinyar yo ina zan yi hankali tunda kullun dakon da wanau nake yi a kaina laure ga ta nan laure ina ki kyale ta kawai kin gane ko ki kyale ta idan ta samu wani mijin ta aura kawai shine eh ni wallahi ba zan mai ba Allah ya sauke amin amin ina wai kina nufin baraki ya masa dole bai da ni ba kenan kusa baki sa da to ni zan fita zan tafi ga ɗaki na in kin ga dama ki zauna in kin ga dama ki koma ƙauye wannan ɗaki in zaki tiga zama in zaki shekara goma a cikin sa zan dinga biyan kuɗin haya sannan kuma kullum zan dinga kamar kuɗin abinci saboda ko ba ko ba ko ba komai ke ƴar uwata ce kuma Allah ya kiyaye ba fata nake ba idan Allah ya baki miji kika aura ko da ta Allah ta kasance auren ya mutu kin fito to ki dawo gidana ne zan ci da rike ki saboda ƴar uwata ce ke sai an ya wale eh ya wale tafiya fa kake da gaske Assalamu alaikum. Allah ka ƙara bai mara da kunya. Kamar yadda jama'a da dama suke karɓar wannan magani na HIV da na sikila suke warkewa. Daga yanzu zuwa kowane lokaci, ya Allah ka bai duk wanda ya karɓe sa'a in ya shaye masa amfani. Ana yin haye na mulki da kuɗi. Amma banda inkiya irin tawa, wato suna gambo. Allah ya saka wa kakanmu sarkin aska Abdallah da Alkairi. Domin sallarsa ne ta sa na gaji wannan magani na HIV sarkin aska abdallah yana a garin katsina a halin yanzu ƙanƙarar local government maganin cutar HIV shi ne yake sai da kansa har ma kyawunsa ne yakan sa kai karo da hi a media ina yaɗa shi ko mun arhar magani in aka sha ba a warke ba to ya zama tsada sannan ina yin gargaɗi ga 'yan maganin da suke zuwa wannan cibiya wato wajena suke sarar maganin HIV da na sikila domin a cikin magungunan mu akwai na ruwa akwai kuma na gari na ruwan suna ƙara masa ruwa ne su ƙara masa yawa su rage masa ƙarfi su baiwa mutum shi kuwa na garin suna yi masa algus su ƙara masa yawa he su rage farahi ƙasa da yadda muke bayarwa suke baiwa jama'a duk maganin da aka karɓa a hannunmu aka yi masa irin wannan algus to jama'a su sani ba fa zai musu amfani ba idan mutum yana tantama kuma ya gwada ya gani kuma wannan maganin na HIV ko mun karancin shekaru na mutum zai iya amfani da shi namiji ko mace ko mun yawancin shekarunsa idan ya sha maganin cutar tarihi take komawa a jikinsa in dai na bai mutum maganin HIV a ƙarƙashin wannan cibiya ta almubaraka da yardar Allah kura cuta yake da gaggawa ta zama tarihi maganin yana da ƙarfi yakan kawar da cutar da gaggawa take a jikin mai ita da yardar Allah cutar sikila kariya ko normal wannan shine maganinta sikilar da take sa a ƙara wa mutum jini ko ruwa cikin hukuncin Allah in ya sha wannan an dane masa mutanen Nijar suna ce mata cutar emasi wannan yana kone cutar AMC da gaggawa da yardar Allah duk budo ɗaya dubu biyar ne ma'ana wannan yar jarka da na ɗaga dubu biyar ce akwai ta manya akwai ta yara amma ƙarfin sikilar a jikin mara lafiya idan ya faɗa mana takan sa ya sha robar maganin sama da ɗaya maganin yana da ɗanɗano mai daɗi kamar da zama a ciki ba shi da zartsi ko bori ko ɗaci malama zainab ya ɗanɗanansa yake Hmm. A gaskiya wannan magani ba shi da tsartse ko baure ba shi da ɗace kai a takaice ma wannan magani yana da daɗin ɗanɗano kamar zuma. Masu neman babbar cibiyar mu muna a jihar Kano gabasawa local government gari na Karmami. Mazaunan ƙasar Ghana za ku samu wannan cibiya kuma shi Bawo. Sannan a babban birnin tarayya Abuja. Za a same mu a area wani afu cikin resettlement muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar. mazauna jihar borno za su same mu a gwange layin tanki gidan abubakar sarkin aska muna aiki duk ranar litinin da kuma talata ina mazauna jihar bauchi za su same mu a garin azare muna aiki duk ranar laraba da kuma alhamis ina mazauna jihar gombe za su same mu a garin billiri unguwar fushiya muna aiki duk ranar juma'a da kuma asabar Shima. haba ya wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nasa kuke nan la ilaha illallah iliya to aini iliya ga baki ɗaya kaina ya kulle na rasa ma me ai menene abin da kake nufi habiba auren lami wallahi masifa ne masifa iliya da kai duk tsawon zamanin da kuka ɗauka da kai da lami baka taɓa sanin aurenta masifa ba ne ba sai yau kaga iliya ni dai yanzu kawai ba na abin da zaka bani. Babu kuɗi. Ban gane wani irin magana kake ba na babu kuɗi. Ta ƙwace. Ta ƙwace. Wace ce ta ƙwace? Lami mana. Lami. A'a. To ni abin ƙara ƙarfi yake fiye da tunanin mai tunani. To wani Iliya mijin ta ce kake so ka zama ne? Ai ni kan ta ce ne in dai akan waccan jarbabbiyar matar ne wallahi. Wallahi. Oh, ni Habibatu. To wai yanzu me kake so ka ce kana nufin kenan babu na ce fa ne? Wallahi Habiba babu. Aini Habiba auren Lami babu abin da na tsira da shi a rayuwa in ban da tsinannen talauci da nake fama da shi a rayuwata. Wallahi wallahi. To ai shi kenan wannan kuma kai ya shafa ni dai yanzu kaga ma'aje maganar wasa. Kar ka daga min hankali ina zaman zamana ba na abin da zaka bani. thank you A sigini-sigini gini falatu sigini gini baba. Ina nan na kasa na tsare, zan ga ta yadda zai dawo gidan nan. Na rantse da Allah ba zan bari wannan matsafiyar ta nasara a kaina ba. Ai ba zai yi ba, Allah dai ya dawo da su gidan lafiya. Wayyo ni laure ni aka saki? makamashin wuta kawai to wallahi bari in gaya miki ba za ki taba auren yawale ba kai ba ke ba ko ma wace ce bata isa ta auri yawale ba Tunda da ya zaɓa min zawarci bari mu shiga kasuwan zawarci mu ga yadda za ta kaya ai wallahi tunda da aure na ya mutu sai na kashe na mutane da yawa an ce mutuwar yawa kaka ce Laure, laure, Iliya, yanzu wai kai tsakaninka da Allah gaba ɗaya ina jarinka yake, ko duk sun ƙare? Wallahi sun ƙare Habiba. Sun ƙare? To duk ina ka kai su? Ina na kai kuwa banda wannan masifaffiyar matar, ba ni wannan ba ni wannan, har shago take bi na fa, sai da ta ga shagon na ya karkar tukun na ya ƙare fa. Wai lamun kana nufin har shago take bin ka take zuwa take anshe maka komai? Hmm. Habiba ba za ki gane ba ne. To yanzu me ke so na miki? Kuɗin ta kawai zaka bani in bata abinta. A wani dalilin? Saboda kai kake da alhakin biya min bashi. Kai ba mijina ba ne? Hmm. Baiwa Allah, nawa ne kuɗin naki? A bata gaya maka ba? Dubu talatin. Dubu talatin? Kware ko dubu talatin. Dubu talatin ba kika ce baiwa Allah. To ba suka ka tambaye ta ba ka kaga ta ba? Dubu talatin. Tsakani da Allah lami kina zanta ta. Har me take da naira dubu talatin? Ban gane ba kamar yaya. Mahaifiyata na tura mawar a ƙauye. in tsakani ga Allah Iliya ina aure a cikin binni idan ba na tura musu da komai to me amfani na ba laifinki bane ba ni ku kaina baiwa Allah ga wannan naira dubu goma sha biyar ne gobe da safe ki fito zan baki cikon naira dubu goma sha biyar ɗinki goben karfe nawa A'a, da safe mun ce miki. Malam dakata mana. Ni fa ba wai gun ka na zuba kuɗi na zo ku bani. Me yasa ka ci kaka ka bani kuɗi na mana gaba. Na kina cika miki sai ki ringa mu gani gani na ce da safe ki zo ci a kuɗin ki. Ya zama dole kun ji da shi. Kin da ya ji abin da ya ce gobe da safe ki zo ki karba. Dubu sha biyar ɗin ko? Aikin banza kawai. Salamu alaikum. Ha? Ya daga a kulle. Eh mana. Ka ga ah. dakata Iliya. Ni ce na ga ba zan iya wannan renin hankali irin na matuka ba a sha ma haukaci ya ga kamun cikin gida. Ka ga inda ta taso take neman ta rimi ta haukan ciki na ta duka tsiya ina zan iya. A bude mu ko rashin mutunci. Kana da kiyashi kenan ɗaukan mara sani. Au, kai ma Iliya ka sani? Mm. To sai ka shiga ka je ka ganta. Wa, in tsaya ni ma ta haɗa da ni ta sheƙe? ai wallahi babu inda na. Abu da mun ko rashin mutunci Abu da mun wai tsaya wai ba mata ka bace ya zaka ka min masifa cikin gida ka ajiye min kai ma mijin ta gudu kake yi ba san iya ba wallahi ka je ka tattara masifar ka ka fita da gida ni zan tsaya ni ma ta haɗa ni ta ce ba wallahi zan muku hauka a buɗe mun ko kwanace kai malam iliya Abu da mun ko rashin mutunci ɗaukowa sai ka ɗauko abin da ya fi ƙarfin ka kinga mijinta. Wallahi abinci wannan wadatacce wallahi ba ta bani sai dai ta sa cikin ta koyo ta sani a rayuwarta. Ikon Allah, mamaki goma da ashirin. Wai yanzu Iliya kana nufin abin da ban ci ba duk tsawon lokacin da muka ɗauka da shi da kai, shine yanzu Lami ta zo ta ci shi? tab ai wallahi tallahi habiba abin da ya rage a can shagon wallahi ko abin da zan cika in biya kuɗin haya wallahi ba zai kai ba lami ta cinye shi kat gaba ɗaya a rayuwa Iliya da wannan magana kuɗin haya ai shi kuɗin magana kuɗin haya ai na daɗi ne kawai dai ka ce dai ka auro masifa ka auro mai farar kafa ga hauka ga duka kai kai ta da ka ni ta da ka banda makota da mutanen layi kamar ya farar kafa Gaskiya nake faɗa maka mana Iliya menene riba auren Lami da kai da arzikin ka fa ta zo ta same ka ka siyar da wancan gidan yanzu ka siyi wannan to wallahi Iliya idan baka nema wa kanka solution ba ko da wannan matar ka rabu da ita ba ko to wannan cikin gidan ma da kake ji da gani sai ya gagare mu mun koma haya gara kawai ka sake ta tunda farar kafa ci da ita. Iliya watakannan gidan ka zo kun kafa teburin munafunci da kai da matarka sai zagina kuke kuna la'anta ta ko ko ke kuma Habiba ni kike kira mai farar kafa ko Habiba ni ce mai farar kafa Habiba muna Allah godiya da yake ba mu dama mu shiga daji gurin neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalurar da ke damun ɗan adam daga cibiyar mu ta al islamic medicine kamar cutar hiv da al'umma da dama suka ɗauka cewa babu maganinta tabbas babu wata cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so to alhamdulillahi mun karɓi lambobin yabo a wurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar HIV kuma suka warke da izinin Allah muna zurfafa bincike sannan muna ƙoƙari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna itatuwa haɗi da tsirai kan koyarwa ta addinin musulunci ina masu fama da matsala ta istimna'i ma'ana masturbation wasa da al'aura domin biyawa kai bukata domin sheke yake kawo kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya da tsinkiyar mani ya hana mutum haifuwa yana kawo yawan mantuwa sa'annan in yayi yawa yakan taba kwakwalwa ta dan adam wannan kaɗan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa to cibiyar al ta tanar da muku sahihin magani a sa wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba idan muka dora shi a kansa zai daina yinsa da izinin Allah ina masu fama da hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda duk wata cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har zuwa tafin sawu muna da kwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamun su dora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke sa muna hulɗa da al'umma daidai karfin su ba ma tsawalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar Al-Yusra da izinin Allah muna mutanen garin Samunaka Albishir a ranar 16 ga watan Oktoba ba zan zo cikin garin samunaka ni da kaina domin gudanar da aikin magani a cikin stadion da ke cikin garin samunaka har na tsawon sati guda a ranar 30 ga watan oktoba zan kasance cikin garin maiduguri ni da kaina domin gudanar da aikin magani a ofishinmu da ke bakin makabartar gwange marhaba plaza na tsawon sati guda da izinin allah a ranar 21 ga watan disamba zan gudanar da aikin magani har na tsawon sati daya a cikin garin kano a ofishinmu da ke kan titin zuru daidai ga da dangi sky plaza bene hawan farko shago mai lamba 53 haka kuma cikin ƙasar Nijar muna maraɗi, za a same mu a Agadas za kuma a same mu a cikin garin Yamai mutanen Libya za ku iya kiran wannan lambar domin tuntubar ofishinmu inda yake a cikin ƙasar ku da izinin Allah. Duk lambar da kuka ga an rubuta suna a ƙasanta lambar garin ne insha Allah za ku iya kira ku tuntubi inda ofishinmu yake. Sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah. aure nake so zaka kara. me kike ce na baka na zuba ki mu zalla koda daga cikin roƙon uba ko kin san abin da kike cewa kuwa a'a ya kamata da ki duba me ina so kawai ka yi hakuri saboda ni kaina a matsayina na mace na hakura kai me zai hana a matsayinka na mace ka hakura ki wa ga miki cewa a soyayya akwai mace ko namiji wannan ba abin da nake kokari ne kusan kamar za mu ceto zuciyoyinmu ne daga halaka ni da ke. Kautsar! inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sadakin aure na ina za ka same shi ka riga ka zauna da mai farar kafa umma an buɗe baki ta ce wai ko ciwo take ba ta bukatar gaisuwa na to sai me dukkanin abin da Allah ubangiji ya halitta dukkanin halittarsa mutum aljan babu wata halitta da za a kira mai farar kafa ba masu iya magana na cewa dare ɗaya Allah kan yi bature kuma kowane ɗan adam da ka gani da arzikin sa yake tafiya komai daren dadewa wato ana cewa kusa tana nan tafi haka zalika komai nisan dare gari zai waye wallahi umma a halin da ake ci a yanzu mutum ma da yake da mace ɗaya yaya ya kaya ballantana a ce ya ƙara aure kaga da ta isa to ka je ka gaya mata ka ce na ce ba zan karɓa ba kuma ba zan kai ba shi kenan an zo wajen daidai inda maganar take wannan ai abin yau da ina ga zai yi ba kausar labari awal ba kwakwatawa tsara labari kawo na Legas kamara mashirin shirin awal ba kwakwatawa ba da umarni Salisu Ma'azi Rijiyar Zaki. Asoban ka sha hankali saboda kaka kware ka san baka saba sha ba. Yanzu Khadija ni ne ban saba shan wannan lemon ba. Sauban kai kaɗai fa kake cin abincin nan ba? amma kana ci hannu baka hannu ƙwarya? Khadija wai dan Allah dan annabi ne isa ce min kai. Wai me isa da abin da ya kai min sai cin goran tama. akwai sauran magana a bakina domin na rantse da Allah da ya halicce ni kuma ya halicce ka akwai abin da yake ranka Lukman Yusuf kin san shi ne kada a ce wannan zaki aura tabbas shine mijin da zan aura wannan da kike ganin sa macuci ne mayaudari mace amana Lukman Allah ya isa tsakanina da kai wannan shirin zai rika zo muku a youtube channel mai suna farin dutse hausa tv wannan wace irin rayuwa ne? wannan wace irin ƙasa ce duk wani abin da muka mallaka ya ƙare ta sanadiyar karatu na wace nasaba ce tsakaninka da su ne ya haɗa ka da su don me yasa za su ka kawo min su cikin gidan nan kowane tarkace ne nake iya ɗauka ko kana so ko ba ka so gaskiya ka shirya ka ringa tafiya aiki wata da rana hanya ɗaya suke fitowa sai dai kowanne aikinsa daban ne inganci ne kadai yake ba da dama a daura jaki linzamin doki wanda ya ciwo gobe albashi tabbas yana da shirin ta kwana layi ne suka gara wanda suke tunanin za su fudda aɗi daga goro sai dai kashi goro su maimakon ya cin magaci ne inda kaddara ta faɗa musu ina da buri ba zan taɓa barin buri na ya gushe ba me yasa a kullum baka san kalmar da zaka gaya mutum wadda za ta masa daɗi wadda ta ɓata masa rai ba makiyaya abun ado ne domin ko duk iyawarka in dai baka da makiya to wallahi baka kai ba kowane bawa kika gani da irin kaddarar da yake tattare da ita kuma duk abin da Allah ya yi ne mai kyau ki Allah saurara mu Allah. ina da buri nan fa gidan gyaran hali ne ba fa gidan mutuwa bane to zan ja kunnen ka wannan gida da kake gani zalunci daidai ba saduwa to ki gode wa Allah ma da Allah ya sa kike da saurayin da ake nunawa gidan wani nake haurawa kai ne ka aikata masa wannan jadan kuma kai ka kashe ta ka dai kai kamfanin AA ka buga production suka ɗauki nan ka muku wannan ƙata shirin mai suna ina da buri jin kai da tausayawa yasa aka ba su dama domin su killace kansu su samu damar zama mutane wannan kuma ba su dama su ci amana to ba ba da miki ji idan da ki wasa ba zan da ki ake cikin gidan zan miki tsiyayyen wannan. kai mutum ne da kake da matukar kima a zuciyata ke in ban da ganganci da tsautsayi kina ganin ni na miki kama da wanda za a yankan baya za a ci amanarsa duk wuya duk rintsi ina son ki kuma zan aure ki amma ba zan taba bari na rasa burina ina da buri daukar nauyin shirin dan jimmai kabuga shiryawa idris andaya zango labari da kuma tsarawa okasha ibrahim a shi daman nema haka ike kuma allah zai kai mu da lokacin da zaka cimma nasararka ka samu rabanka dan allah ya yi haɗari tunda ka ce duk mutum da yake so ni ka da nake so dan yana fassara menene bambancin layi da aka daura ta yau da kuma da ta shekara ina da buri ba da umarni abdulhamid abdulkadir dan jummai kabula sai ku subscribe ku danna mana karawa a youtube channel mai suna hangaya tv a nan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku duk ranar juma'a misalin karfe 8 na dare ina da buri